This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 27 ga watan Maris. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. To Ibrahim manyan jami'an gwamnatin Biden sun nemi ministan tsaron Isra'ila wato Yoav Gallant da su yi watsi da shirin Isra'ila na kai mamaya birnin Rafa da ke kudancin yankin Gaza. Amurka na fatan za a koma teburin sulhu a ranar sha takwas ga watan Afrilu don sasanta rikicin Sudan. Masu ayyukan ceto na can suna kokarin neman mutane shida da ba a gansu ba bayan da wata makekiyar gada ta rufta a jihar Maryland da kenan Amurka. To, kani labaran kenan a babin rahotanni za a ji fashin baki kan zaben wata hamshakiyar attajira jinin China da ɗan takara marar jama'iyya ko indifenda rfk jiniya ya yi a matsayin 'yar takarar mataimakiyar shugaban ƙasar amurka jawo ita wannan mashahuriyar 'yar kasuwa ana ganin cewa wato ba wai ma za ta sa abokananta ba masu kuɗi su taimaka ma kamfen ɗin da gudunmuwa ta kuɗi ita kanta tana da kuɗin da za ta iya ɗaukar ɗawainiyar wato wasu abubuwa na kamfen ɗin. Za kuma aji wata hira kan rusa wata babbar gada da wani jirkeken jirgin ruwa a Amurka. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Sanyina ke gabatarwa, inda yau shirin zai taɓo batun dakatar da Sanata Abdul Ninki da Majalisar Dattawan Amur wato Najeriya ta yi da dai sauransu. Za kuma a saurari darussan azumi albarkacin watan azumi na Ramadan. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum. manyan jami'an gwamnatin biden sun nemi ministan tsaron isra'ila yoav galan da su yi watsi da shirinsu na kai mamaya birnin rafa da ke kudancin yankin gaza inda falastinawa sama da miliyan 1.4 ke samun mafaka yayin da dangantakar amurka da isra'ila ke kara tsami kan yadda isra'ila take tafiyar da yakin da take yi da hamas cikin watanni shidan da suka gabata a wasu taruka da suka yi a ranar litinin da talata sakataren tsaron amurka lord austin da sakatar harkokin wajen amurka anthony blinken sun kara jaddada goyon bayan isra'ila wajen kare kanta amma sun nuna adawarsu kan shirin firayim ministan benjamin netanyahu na kai samaman kasa a birnin rafa da ya hada iyaka da masar don yakar 'yan hamas sakataren tsaron amurka lord austin ke ne ke cewa kare falastinawa fararen hula daga duk wata cutarwa abu ne da ya waje ba shi dai netanyahu ya ce kawar da hamas ba zai yi ba har sai sun shiga birnin na rafa inda isra'ila ta ce akwai bataliya bataliya na kungiyar ta hamas guda hudu waɗanda ke ɗauke da dubban mayaka amurka na fatan za a koma teburin sulhu a ranar 18 ga watan afrilu don sasanta rikicin sudan a birnin jidda da ke saudiya wani yunkuri da hukumomin washington ke yi don ganin an magance matsalar kuncin rayuwa da yakin kasar ya jefa fararen hula da kuma ganin an kauce wa yaɗuwar rikicin a yankin wakili na musamman da amurka ta naɗa kan rikicin na sudan tom preyalo ya faɗa ma labarai a ranar talata cewa wannan zaman sulhu da za a yi zai hada da wakilai daga kungiyar tarayyar afirka ta au da kungiyar kasashen gabashin afirka ta igad da masar da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa waɗanda duk suna da rawar da za su taka wajen kawo ƙarshen yakin ƙasar ta sudan yayin da rikicin na sudan ya doshi cika shekara guda da ɓarkewa. ƙasar ta zama ta farko da aka fi samun mutanen da rikici ya raba da muhallansa a duniya. Many refugee camps in eastern Chad are severely overcrowded. At the camp Meche, which is Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce da yawa daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da ke gabashin Chadi sun cika akwai sansanin da ke dauke da mutum sama da dubu arba'in. Fureyela ya kuma yi gargadin cewa baya ga mummunan hali da rikicin ya jefa fararen hula a kasar akwai kuma yiwuwar yakin ya shafi kasashen da ke kusa da kasar ta sudan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. kamar yadda ba a rasa ji ba ɗan takarar shugabancin amurka wanda bai ƙarƙashin wata jama'iyya wato robert francis kennedy ko rfk jiniya ya zaɓi wata hamshakiyar attajira jinsin china wadda aka kafa kamfanin manhajar google da ita wato nicole shanahan a matsayin wadda za ta zama mataimakiyar shugaban kasa idan ya ci wannan ya sa an shiga tofa albarkacin baki a amurka don haka na tuntubi wani ba amurke ɗan asalin najeriya wato malam hassan lawal sallau jibiya don jin yadda shi kuma ke ganin batun sai ya ce ana tunanin cewa wannan ba ƙaramin tagomashi zai ƙara mashi kamfen ɗin kanadi ba wanda ka san gaskiya ba shi da masu tallafa mashi wajen kudaden harkar kamfen jawo ita wannan mashahuriyar 'yar kasuwa ana ganin cewa wato ba wai ma za ta sa abokananta ba masu kuɗi su taimaka ma kamfen ɗin da gudunmawa ta kuɗi ita kanta tana da kuɗin da za ta iya ɗaukar ɗawainiyar wato wasu abubuwa na kamfen din in baka manta ba lokacin da aka yi wannan shahararriyar wasan wato kwallo da ake ce ma super bowl ita da kanta ta ba da gudunmuwar wajen dala miliyan hudu da ta ɗauki ɗawainiyar wato tallata shi a robert kennedy jr a wannan gasa da aka yi ta super bowl kana ganin samun jam'iyya ta uku mai ƙarfi alheri ne ga siyasar amurka ko kuwa to akwai wato amurkawa da yawa suna ta korafin cewa ya za a ce babban ƙasa kamar amurka a ce amma jam'iyya kwal guda biyu ta democrats ko republican su kadai ne za su iya tasiri a zaɓe wato shekaru aru-aru eh, da suka wuce so so da yawa mutane suna ta fatan allah ya sa wato a samu wata wato jam'iyya ta uku abin zai iya ba mutane wani wani zaɓi saboda ya kasance cewa idan kai al'adunka ba su zama daidai da na akidar wato republican ko kuma democrats ba Kasancewar Nicole Shanahan 'yar asalin China da yiwuwar tsirarin jinsuna su raja'a ga jam'iyyar Independent koko. wato ita nicole shanahan uh, duk da dai wato asalin yayanta kenan za a ce daga china ne ita ai a california aka haife ta me zai iya yiwuwa ana ganin ta tana daga cikin wato wanda ake ce ma minorities wato tsiraru so wannan zai iya taimaka mata waɗanda suke ganin su ma kamar jinsin su ba shi da karfi sosai amma kuma ka san matsalar da ake samu su ainihin amurkawa wani lokaci suna ɗan shakkun zaben wanda yake ya fito daga ba jinsin su ba Ganin Nicole ta kasance ɗaya daga cikin attajirai masu baiwa jam'iyyar damakarar kuɗi sosai, kuma shi kansa Kennedy ya ɗan kasance ɗan damakarar. A ɗaya ɓangaren kuma, an ce wasu 'yan indifenda za su bar bin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump su koma gabin su Kennedy da Nicole ɗin. Tsanda haka tsakanin Republican da Democrat wace ce jam'iyyar ta independent za ta fi yi wa illa to jam'iyyar da ake tunanin za ta fi ma illa shine jam'iyyar democrat saboda wato kasa yadda america take wato akwai kabilanci na siyasa idan kai republican ne za ka ga akidinka suna bangare guda sannan idan democrat kake akidinka ma suna can ɗayan bangaren Wani ɗan asalin Najeriya kenan Malam Hassan Lawan Sallau Jibiya ke tsokaci kan siyasar Amurka ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya. To shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da sanarwar kafa asusun muhimman ayyuka domin rage dogaro da kasafin kudaden kasa wajen samar da ayyukan ci gaba a Najeriya. to kuma mai bambanta asusun shugaba tinubu da na gwamnatin da ta shuɗe tambayar kenan da wakilin murya amurka abuja umar faruk musa yi wa malam abdulaziz abdulaziz jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnati to na farko dai shine wannan ba a takaita aikin wannan asusu ga wato abin da ya shafi ayyukan hanyoyi ba ya shafi duk wani manyan ayyuka waɗanda za su kawo ci gaba na tattalin arziki da kuma a haɓaka rayuwar jama'a da suka shafi aikin lantarki hanyoyin uh, jirgin ƙasa da kuma hanyoyin mota da sauran abubuwa muhimmai irin waɗannan da za su bunƙasa tattalin arziki da kuma taimakawa wajen kawo ci gaba wannan ke na biyu kuma akwai bambanci na cewa shi wannan asusu ne da za a samar da kuɗaɗe ta bangarori da dama waɗanda suka kai kimanin hanyoyi guda biyar zuwa shida kuɗaɗen da ita gwamnati za ta samar na kai tsaye wanda a yanzu an fara ware naira tiriliyan ashirin waɗanda aka ce za a fara aikin nan da su na wannan asusu to amma kuma za a faɗaɗa da wasu hanyoyin samun kudade wanda suka haɗar da na gwamnati wato samar da kudade daga ƙasashen waje da kuma daga nan cikin gida musamman daga kudaden 'yan kasuwa da ake kira wato private sector wanda za su zo daga wato bangaren tattalin arziki na masu zaman kansu. Amma yanzu abin da 'yan kasa za su ido su ga shine ya za a tabbatar da wannan asusu ya gudanar da aiki daidai wa daida daga kowane bangare na najeriya domin kada a yi korafi cewa an nuna bambanci ko wasu sun fi cin more wannan tsarin fiye da wasu. To kamar yadda na ce ko a yanzu ma ayyukan da aka fara zayyanawa za a yi da cuta da cewa an samu zagayawa ko kuma taba kowane bangare. kamar aikin nan da zai taso daga Sokoto zuwa Badagry a Lagos kaga aiki ne wanda zai ratsa jihohinmu na arewa kusan guda uku zuwa hudu ma sannan ya shiga kudancin Najeriya. hakanan kuma aikin dogo daga fatakwal zuwa maiduguri shi ma aiki ne wanda zai ratsa wurare da yawa to akwai kokarin ganin cewa dukkanin kowane bangare na najeriya ya samu cin gajiyar wannan kudade a gaida umar faruk da wannan rahoto a kuma gaida mahmud lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To har yanzu muna nan Amurka inda wani jirgin ruwa na dakon kaya ya ruguza wata babbar gada a Baltimore a mai suna Francis Scott Bridge jiya talata inda har yanzu ba a gano shida daga cikin wasu masu gyara a gadar ba. kan haka na tuntubi wani dan asalin najeriya masanin harkokin amurka malam garba suleiman madakin samunaka don jin yadda yake ganin wannan hatsarin sai ya ce wannan hadari da ya faru jirgin nan katon jirgi ne mai tsawon kafa 984 ya zo ya tunkaru wannan gada yadda keta ya loda kayansa ya nufi zai tafi columbus a can kasar sri lanka ganin muhimmancin wannan gadar bai kamata a ce babbar ƙasa da ta ci gaba irin amurka ta tanaji ingantaccen tsarin kauce ma hatsari irin wannan ba? to hakikanin gaskiya bai kamata a ce jirgi tan kasheshen jirgi irin wannan ya tunkari daidai kusa da ma wannan hanyar gadon ba bugu da ƙari a nan amurka akwai gadoji wanda yake jiragen eh, ruwa sukan bi ta ƙarƙashin shi su wuce to amma akwai abubuwa da aka tanada wanda yake za a tare motoci duk wani abun hawa jirgin ƙasa ne daga wannan gaci zuwa gaci duk za a tare kuma gadojin nan wani lokaci ana ɗaga su sai jirgin ruwa ya wuce sannan a saukar da gadon motoci su rika wucewa to amma wannan jirgi ai ya wuce misali har da za a yi mai irin wannan saboda girman shi ya wuce misali na hadda za a ce an bari ya zo kusa da wannan gada wannan kuskure ne babba bai kamata a ce amurka ana ganin ta tumbin giwa ba za ta zama tumbin kura a ce wannan abu irin mai kama da haka ya faru shin kana ganin idan aka maye gurbin wannan gadar da gada mai lilo wato suspended bridge zai taimaka wajen kawar da hatsari irin wannan zai iya taimakawa amma hausawa sun ce wani gari ya fi gaban kunu saboda haka <laughs> wannan irin eh, teku-teku rafi-rafi eh, kogi-kogi ko in ce mashigin wannan ruwa to gada mai lilo kam zai yi wuyan a ce zai wani tasiri a ruwa irin wannan Wani dan asalin Najeriya kenan Malam Garba Suleiman Madakin Samunaka ke tsokaci kan rushe wata babbar gada da wani babban jirgin ruwa ya a Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Wata ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta bukaci Majalisar Dattawan Najeriya. da ta gaggauta soke matakin da ta ɗauka na dakatar da sanata abdul ningi duk da yake rayuka sun yi fari sakamakon ceto ɗaruruwan ɗaliban da 'yan bindiga suka sace a arewacin najeriya yanayin yadda aka samo yaren ya haifar da ayar tambaya kan matsayar gwamnati da 'yan tada kayar baya jama'a assalamu alaikum Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa wato International Human Rights Commission ko IHRC a takaice. Ta yi kira ga Majalisar Dattawan Najeriya da ta sauya tunani. Ta kuma janye matakin dakatarwa da ta yi wa ɗan majalisar mai wakiltar Bauchi ta tsakiya Abdul Ningi. A ranar sha biyu ga wannan watan na Maris ne Majalisar Dattawan ta dakatar da Sanata Abdul Ningi na tsawon watanni uku. bisa zargin ɓata mata suna bayan da ya yi korafi tare da zargin majalisar da yin arin gizo da cushe a kasafin kuɗin wannan shekara har na zunzurutun kuɗi naira tiriliyan uku. Shugaban kungiyar ta IHRC a Najeriya, ambasada Abdullahi Adamu Bako, ya ce sun yi muwafaka da kungiyar raya demokuraɗiyya ta Arewa a ƙarƙashin Dr. Usman Bugaje dangane da lamarin na abdul ningi na tura takarda zuwa ofishin kungiyar ahrc na duniya a birnin new york na america kuma rahoton ya samu karbuwa ta hannun his excellency dr tibulumin innocent ahure wadda shine darakta general na duniya baki daya inda ahrc ta jaddada cewa duk da cewa majalisar dattawan najeriya na da hurumin hukunta duk wani dan majalisar dattawa da ya kuskure amma yadda aka dakatar da sanata abdul lingi isa zargin da ya cewa cewa an yi cushen naira tiriliyan uku da digo bakwai a cikin kasafin kuɗin shekarar 2024 lalle kan majalisa ta dau wannan mataki akan sanata abdul lingile saboda a cewarta kazafi ya yi wadda hakikanin gaskiya yadda majalisar ta yi gaggawar ɗaukar matakin ba tare da baiwa sanata abdul lingi damar gabatar da hujjojin zargin da ya yi ba ya jefa ayar tambaya kan mutuncin majalisar mun tabbatar da cewa majalisar dattawan najeriya ta yanke shawarar yin watsi da ka'idojin 'yancin faɗin albarkacin baki wato adalci da kuma gaskiya domin maimakon a nemi sanatanin ya tabbatar da ikirarin nasa shugabannin majalisa sun gwammace su kasance masu rashin haƙuri da rashin karɓar gyara da kuma tozartar da 'yancin 'yan ƙasa ko kai tsaye ko ta kan wakilinsu da bin diddigin yadda ake sarrafi da dukiyar ƙasa bisa la'akari da haka ƙungiyar tamu ta IHRC a reshen Najeriya mun bi sahun sauran ƙungiyoyin farar hula a Najeriya wajen yin kira ga majalisar dattawa da ta janye matakin da ta dauka kan sanata Ningi tare da ba da damar yin cikakken bayani ko abannan cikakken bincike kan batun kasafin kuɗin. Shi ma babban dattijan siyasa na Nepu Hussaini Gariko ya nuna takaicin matakin da majalisar ta dauka Za mu kira lauyoyin ƙasar nan gaba ɗayansu su fito su goyi bayan mu muyi yi ƙoƙari mu je kotu domin duk wani sanata ko duk wani zaɓaɓɓe wanda ba zai taimaki talakawan ƙasar nan ba mu fito da shi mu nuna shi ta a duniya kuma mu tabbatar ko ta yi hukunci an koye shi an kawo mana wani wanda zai zo da taimaki talakan kasar nan saboda haka duk abin da ake ciki a yanzu a sai mun gane waɗannan sanatocin wato dama da su ake haɗa kai ake kashe wa talaka domin tun da aka ɗauki tallafin man fetur ba wani sanata ɗaya da fito ya ce abin da aka yi ba dare ba ne a taimaki talaka a mai da tallafin man fetur suka yi shiru saboda suna so a kwashi kuɗi a raba da su ne su talaka an ƙasa su mutu. duk da yake a iya cewa hankali ya kwanta yayin da aka sako ɗaliban da 'yan bindiga suka sace a makarantar gwamnati da ke garin kuriga na jihar kaduna da ma na makarantar tsangaya a jihar sokoto cece kuce ya taso dangane da hanyar da aka bi wajen kubutar da yaran wanda gwamnati ce dumu-dumu ta yi ruwa ta yi tsaki bayan da aka sace yaran tun daga shugaban najeriya bola ahmed tinubu har ya zuwa gwamnonin jihohin da lamarin ya shafa duk sun bayyana damuwa tare da alkawarin ɗaukar duk matakan da suka dace domin kubutar da su amma kuma suka jaddada matsayar cewa ba za a biya kuɗin fansa wajen dawo da yaran ba wannan matakin dai ya karfafa wa manazarta da dama a ƙasar waɗanda suka yi ta bayyana cewa biyan makudan kuɗaɗe da gwamnati ke yi domin fansar mutanen da aka sace na karfafa wa 'yan ta'adda a lokaci guda kuma yana kawo cikas wajen yaƙi da matsalar tsaro da ta ƙici ta cinyewa a ƙasar. To sai dai kuma yanayin salon yadda aka ji an ceto yaren ya haifar da tababa da ayar tambaya a zukatan 'yan ƙasar. musamman masu fashin baki kan lamuran tsaro irin su manjo yahaya shinko mai murabus sabani yadda can baya aka saba inda kafin a kira iyayen yara ko kuma a kira 'yan jarida yaran nan za a ce an karɓo su ne da karfin bindiga ko kuma an ba da kuɗin fansa ne ta yadda jama'a suka ma fara samun bayani ne daga jami'an tsaron da suka yi kokarin karɓo su to amma wannan karo sanarwar nan ta fito ne daga bakin gwamnati da kansa ba ma mai magana da 'yan gwamnati ko kwamishinan tsaro na gwamnatin jiha ba wanda ya bar baya da kura ya sa mutane suna ta baba don ana gani kamar wani shiri ne domin bai wa a yanda muka sani in an karɓo yara irin wannan daga hannun 'yan bindiga mafi yawa ma gwamnati kan ce a je a duba lafiyar su ne su kansu jami'an tsaron ba sa ma ba da su sai sun tare 'yan jaridu sun tabbatar musu sun kuma faɗi hanyar da aka ba aka karɓo su a wannan karan da gaskiya fi sabilillahi mutane sun ga wani sabon salo sun ga abin da yake ya bar su da mamaki kowa ma yana tunanin shin wa'annan kuɗi ne aka bayar aka karɓo tunda ita gwamnati ta yi an sako yara to in aka ce an sako su wannan yana nufi babu wani kai ruwa kuma rana da aka yi tsakanin 'yan bindigan nan da jami'an tsaro musamman kuma ba daga bakin jami'an tsaron nan aka ji ba. Duk da yake dai babban kwamandan runduna ta ɗaya ta sojin Najeriya da ke Kaduna Manjo Janar Mai Renso Saraso ya yi kokarin bayyana yadda aka ceto ɗaliban na kuriga. To amma bai iya bayyana takamaiman hanyar da aka bi wajen kwato yaren daga hannun 'yan bindigar ba. Through the sustained and coordinated application of both kinetics and non-kinetic efforts by the security agencies. Ya ce aikin haɗin gwiwa ta hanyar haɗa ƙarfin soja da kuma lalama aka yi amfani da su wajen kubutar da waɗannan ɗalibai na makarantar kuriga bayan kwashe kwanaki goma sha shida a hannun 'yan bindigan. Kuma sojan Najeriya sun karɓi ɗaliban ne a cibiyar sojan da ke dajin ɗan sadau a jihar Zamfara. Kafin rako ɗaliban zuwa garin Kaduna a daren jiya Lahadi. duka-duka dai ɗaliban da aka sace 137 ne sai malamin su guda ɗaya haɗawa mutane 138 kenan aka sace su a wannan bakar rana cikin makarantu biyu da ke guri guda a kurigan jihar kaduna making a total of 138 that were abducted on that ill-fated day from the two schools to koma dai menene a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu da an sami ceto ɗaliban na kuriga 137 da ransu idan ka ɗebe malamin su ɗaya da ya rasa ransa a hannun 'yan bindigar in ji gwamnan jihar kaduna obasani wanda ke ganin riri ta wani cece kuce kan yadda aka samo ɗaliban tamkar wata siyasa ce da yake ganin bai kamata ta shafi sha'anin tsaro ba. Yaran nan kamar da aka ɗauke su su 138 a yau ɗin nan haka 137 Allah da su gida lafiya. Ɗaya Allah mai rasuwa kuma Allah ji kanshi Allah gafarta mishi shine malam Abubakar kuma kamar da ya faɗi shi wasu jiya na je na ga yaran nan akwai guda shida ana ba su magani a asibiti asibitin sojoji tun da aka karɓo yaran nan har zuwa yau da za a danka mana su an kula da su mu kuma yanzu za mu tabbatar cewa kafin yaran nan su tafi gida duk abin da za a yi na tabbatar shi an taimake su mun yi daidai abin da zan ƙara fiye shine wannan harka na tsaro mu a matsayin mu na 'yan siyasa kullum ina mu harkan tsaro ba siyasa ba ne domin da 'yan siyasa suka mai da tsaro ya zama siyasa aka mai da shi hanya ne na ɓaci hanya ne na tozarta zaben tsaro to ana yi ne domin a lalata harkan tsaro to dole kowa ya hatara kuma wannan abu da koyo muna ƙara godiya ga jami'an tsaro da suka da wannan gari lafiya to akan wannan batu abokin aikin mu sarfilu hashim gumel ya tattauna da masani sha'anin tsaro a Najeriya Kabiru Adamu wanda ya yi bayanin hanyoyin da watakila aka bi wajen ceto yaren da aka sace da ma wasu batutuwa da suka shafi yaƙi da matsalar tsaro a Najeriya. Eh to akwai hanyoyi da yawa wanda za a iya tattaunawa a kuma yarjejeniya har iya kai ga eh, wanye irin wannan matsala idan an shige shi. Ah, na farko dai su waɗanda suka yi satan sai sun hito sun bukaci cewa a basu kuɗi kuma har sun ambaci irin yawan kuɗin da suke son a basu din to amma kuma banci baya ga haka mun san cewa akwai bukatu da yawa waɗanda su 'yan bindigan suke da shi cikin bukatun nan har da abinci hmm. bancin abinci akwai 'yan uwansu wai aka kama aka rike suna nan suna jiran shari'a wayansu kuma kila riga an yanke musu hukunci to wani lokaci in aka zo ga tattaunawa irin wannan sukan buƙaci a sakin nasa 'yan uwan ko kuma misali ma da wata dama na ko bukata suke da shi na bin hanya ko na samun wani abu dangane da magani ko wani abu to duk irin wayannan na iya yuyuwa in aka zo ga tattaunawa ma'ana abin da nake son nuna kuɗi ba wai shi bane kadai ake iya bayarwa a matsayin musanya idan aka wato za a iya yin ba na gishiri na baka manda kenan Yawwa, yawwa duk da yake a irin wannan yanayin da kuma waɗanda suka yi satan mai yiwa kila ba zai wuce abu biyu ba daga abin da ya kama da kuɗin nan zuwa ga a saki nasa yan uwa wanda ne. To ana kan wannan batu kuma sai gashi ban san ko ka kalli wani hoton bidiyo da ke yawo a kafin sada zumunta ba na wani dan bindiga kwanci kan kuɗi. To me hakan yake nufi? Ba shakka na kalla. Wato har yanzu ita gwamnatin Najeriya bata fahimci muhimmancin yanan gizo ba a tsari na tsaro na ƙasa. Hmm. A baya-bayan 'yan shekaru da suka shige a ilimi na sanayyar tsaro akwai fahimtar da ake da shi na cewa bambancin da ke tsakanin tsaro tsagararsa wato physical security kenan da hmm. kuma tsaro na yanan gizo wadda ake ce masa security to bambancin gaba ɗaya kusan babu shi ma'ana duk matakan da za ka ɗauka a zahiri a wanda za ka ɗauka a ƙasa to dole ne shi ma ka ɗauke shi a cikin yanar gizo ah, ma'ana yadda za ka so ka san shin wane ne yake amfani da yanan gizon to haka ma za ka so ka san shin wane ne yake amfani da duk wani abu wanda yake dangane da zahiri wadda na kuɗi ne na menene to wannan shi zai kai irin 'yan bindiga sanin cewa babu wani mataki wadda za a ɗauka a kansu wadda na horarwa ko na ladarwa shi zai kai su irin wannan har don misali akwai lokuta da yawa za ka ga eh, za su ɗau hoto su saka a cikin yanin gizo da rike da makamai ba ma rufe da fuskarsu ba da laifuka da yawa wadda suke suke sakawa a yanin gizo kuma ba wani mataki da aka ɗauka a su to shi har zai kai ga irin wannan to akwai bayanai da yawa wayanda su yan bindigan da kansu suke sakawa wadda inda misali gwamnati tana amfani da shi da ya taimaka mata wurin gano shi su wane ne kuma da kuma ababen da suke niyyar yi don yawanci za ga ko su faɗe shi ko kuma wani lokaci ma ba da sanin ba wani abu wadda za su ambata ko za su nuna zai baka dama a matsayinka na masani na tsaro ka san cewa shin yana suke kuma da niyyar da suke son su yi to ga alama da har yanzu gwamnati ba ta amfani da wannan to akwai batu kuma na kwarmata wata sunaye da aka yi kusan 200 waɗanda aka alakanta su kuma ake zargin zarginsu da cewa suna tallafawa ta'addanci ta fannin kuɗaɗe a cikin waɗanda aka ta suna akwai mamu a ciki shi kuma laifin da ya kawai saboda ya karbi kuɗi ya kai wa 'yan bindiga shin kana ganin hakan me zai kawo gaba kenan zai canza al'amura kan biyan kuɗin bansa a najeriya kenan To na farko dai zan jaddada cewa dokar ƙasa wato akwai dokar hana ta'addanci wadda aka yi magyara a shekara 2021 ta haramta bayar da eh, kudin fansa kai tsaye to ma'ana duk wani wanda yake da hannu ko wurin taimakawa ko wurin bayarwa ya saba doka kenan kaya kenan ana iya hukuntar da shi akan eh, wannan dokar to shi tukurma tuhumar da ake masa eh, bayanin da ita cibiyar da ta fitar da sunaye goma sha biyar ne nfiu da bayanin da ta yi a kansa cewa ta yi ya karɓa kuɗaɗe har ta jimlan kuɗin dala dubu ɗari biyu ta ce ya karɓe wayannan kuɗaɗen masu yawa dala dubu ɗari biyu kuma tana da bayanin cewa ya amfana da kuɗaɗen ma'ana aikin da misali in ma shi aikin da yake yi kenan na shiga tsakanin wayanda suka sace jama'an da kuma iyalan su wayanda aka sace din tunda akwai wanda ke shiga irin tsakaninsa haka nan hmm. to ana iya biyan su kuɗaɗe saboda aikin da suka yi to amma shi tuhumarsa da ake yi cewa ya karba kuma ya amfana da kuɗaɗen da ya karba din ma'ana cikin dubu ɗari dala dubu ɗari biyu ya amfana gare su ba wai a an biya shi ba da cewa ga aikin da ya yi. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri. a madadin sarfilo hashim gumel da isa lawal ikara to a gaida murtala da tawagarsa to masu saurare da haka muka kawo karshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin mahmud lalo da ya tani gabatar da shirin da producer mu da balawai da kuma injiniyar mu na yanzu james cook ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam